This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da sabon Imam Aliyu muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji korafin waɗansu a jihar Plateau da suka ce gwamnati ta gaza cika alkawalin da ta yi na tallafa musu bayan rikicin shekara ta 2011 da ya biyo bayan zaɓe. Muna kuma da rahoto kan wani taron faɗakar da matasa da aka gudana a jihar Kebbi. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi Muhammad Salisu Rabi'u kuma ya shigo da sharhin jaridun Hausa na wannan mako a Najeriya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabo imam aliyu a najeriya wasu mahara da ake kyauta zaton mayakan sakan kungiyar boko haram ne sun kai wa wani ƙauye har ya arewa maso gabashin kasar sa kashe akalla mutum sittin da takwas. shaidun gani da ido sun gaya wakilin muryar amurka abdulkarim haruna cewa mayakan sakan sun dira ne kan ƙauyen da ake kira jaba a daren talata wata da ake kira aminatu mamadu yar shekaru 40 da haihuwa a ƙauyen ta ce maharan sun kyale mata amma duk wani namiji hatta yara yan shekaru goma sha biyu sha uku da sha hudu duk an kashe su ta ce mata da suka tsere zuwa cikin daji bayan sun dawo gida sun gawar gawarwakin mutane akalla 68 dukkansu da harbin bindiga wasu kuma an yi musu yankan rago amma saboda nisan ƙauyen sai da ya kai kwanaki biyu kamin a samu labari a maiduguri babban birnin jihar mai tazarar kilomita 100 harin ya kama da wasu irin su da boko haram ta kai kan wasu garuruwa da ƙauyuka sassan arewa maso gabashin ƙasar tarzoma dai ta karu a yankin bayan da najeriya da chadi da niger da kuma kamar suka a kaddamar da farmaki da nufin sake kwato yankunan da 'yan bindigar sa kama cikin shekaru biyu da suka wuce. jiya alhamis manyan hukumomin tsaron amurka suka gargadi 'yan sanda da sauran jama'a cewa su sa ido kan yunkurin da kungiyar isis take yi ta yanar intanet wajen ɗaukar mutane su mata ayyukan ta'addanci hukumar da take binciken manyan laifuffuka ta amurka da ake kira fbi da kuma ma'aikatar tsaron gida ta amurka su ne suka ba da wannan gargadi wani jami'i ya ga kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa cewa muna ci gaba da damuwa kan yadda kungiyar isis take janyo ra'ayin mutane su shiga kungiyar musamman ta wajen amfani da kafofin sadarwa na zamani saboda haka muke kira ga al'umma su kasa kunne su sa ido kuma su tuntuɓi hukuma da zarar suka ga wani abu da suke shakkarsa. sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda yake ganawa da shugabannin kasashe da suke yankin gal kawayen amurka a saudiya jiya alhamis ya yi kokarin ya kwantar musu da hankali kan yarjejeniyar da ake shirin kulla kan batun nukiliyar iran yana mai cewa amurka fa ba za ta kawo da ido kan take-taken iran a yankin gabas tsakiya ba a daren laraba ne keri ya isa riyad bayan kwanaki uku yana shawarwari da ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif a switzerland da zammarcin mai jadawalin yarjejeniya kan shirin nukiliyar iran din kamin 31 ga wannan wata gawayen amurka a yankin gal musamman kasar saudiya mai bin tafarki sunni tana nuna damuwar cewa yarjejeniyar ba za ta hana iran ci gaba da neman makaman nukiliya ba kuma ta damu cewa sassaucin sassauta takunkumi kan kasar farisan zai sa ta samu sukunin katsalandan cikin harkokin cikin gidan wasu kasashe da suke yankin Mr. Kerry ya ga manema labarai a riyar cewa duk shawarwarin da muke yi da Iran kan shirin nukiliyar ta ba za su samu kawo da kai daga take-taken Iran na wargaza al'amura a ƙasashe kamar su Siriya da Lebanon da Iraki da kuma zirin Arabia musamman a Yemen. in ji mr kerry ga manema labarai to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikici da ake yi a libya bernardino leon ya faɗa jiya alhamis cewa ya hakikance za a iya cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ƙasar masu yaƙi da juna bayan kwana ɗaya da koma kan teburin shawarwari tsakanin sassan biyu a morocco leon ya ce akwai alamun ƙarfin gwiwa idan kuma ba ita ba ce to lallai ana iya cewa akwai alamun ana iya ƙulla yarjejeniya kuma wannan yana da muhimmancin gaske domin a watan jiya babu alamun ko da ma haka Mr. Leon da, ma, da masu shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana a keɓe da wakilan gwamnatin Libya da kuma na masu tsauran ra'ayin Islama waɗanda suka kama Tripoli babban birnin ƙasar suka kafa wata gwamnati a zaman shawarwari har sau uku da aka gudanar a baya sassan biyu ba su yi tozali da juna ba. Ƙungiyar fafutuka kan muradun Falasɗina da aka fi sani da lakabin PLO ta yi kira ga shugaban yankin Mahmud Abbas ya tsaye da duk wani haɗin kai da yankin ke baiwa Isra'ila ta fuskar tsaro. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takwan daga jihar Plateau, Najeriya inda waɗansu mutane ke zargin gwamnati da gazawa wajen cika alkawalin da ta yi na tallafa musu bayan rasa ƙaddarorinsu ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani. Wasu 'yan jam'iyyar PDP da aka ci wa zarafi bayan zaben shekara ta 2011 sun koka kan rashin kula da gwamnati ta nuna musu bayan tashin hankali da ya sanadin rasa ran waɗansunsu da asarar dukiya da suka yi. Al'ummar waɗanda magoya bayan jam'iyyar PDP ne a cikin birnin Jos sun bayyana mun cewa bayan zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2011 wasu tsageru suka rika bin su gida-gida suna ƙona gidajensu suka yi wa wasu su duka har ma waɗansu su sun rasa ransu. Ga ma irin bayanan da wasu daga cikinsu suka yi. Sunana Alhaji Ɗanladi Fashir da aka yi zaɓe aka ce Goodluck Ebele Jonathan ya ci zaɓe aka zo aka cuce mu aka ƙona mana dukiyanmu aka wulaƙanta mu aka kore mu daga cikin gidajenmu gwamnatin plateau ta ba mu wuri muka zauna a hill station hotel wata bakwai rana a tsaka ta zo ta kore mu ta mana alkawari za ta taimake mu ba ta taimake mu ba sunana hajiya salamatu ahmad ina cikin wanda ta sha duka a jos north rogo aka kwantar da ni asibiti sanda na wata biyu ranga-ranga aka ringa ihu ana maman bebi ta mutu ba inda ba mu je ba mun ji an kafa kwamiti na lemu muna ciki ya zama na ma kamar nima memba a cikin wannan tafiyan din dai a taimake mu shuru an zo plato an ce na peace menene duk an yi da mu ba abin da ba mu yi ba aka rab hada mu da dubu ishirin ishirin muka rabu da gidajen mu ga mu na muna kwana a titi ba mu da wannan ruwan saman da aka yi farko a Jos ga shi na ya daddake mu ga ɗayan mu ma kwance asibiti ba mu da inda za mu zauna to amma me kuke bukata muna so a biya mu kuɗin mu kamar inda aka biya na ko ina a Najeriya biya plato suna na Hajiya Halima Araza ina zama a Rikos ne wannan abin da aka mana ina ɗaya daga cikin wanda aka ci mana mutunci akan goodluck shi an bamu muna faman wahala a cikin sanyi muna yawo da ƴaƴayenmu ga laluran da muke ciki da shi na ƴaƴa na makaranta babu makaranta don haka muna so a taimake mu don Allah dan annabi jama'a a taya mu da addu'a biya mu hakkin mu aka ci mana mutunci a <laughs> sunana Ibrahim Pam mun ga tashin kiyama a duniya a ce yau wai kana zaune a cikin gidanka a ce yau ka ga gari guda a gidanka a kanka a kwashe kayanka a vandalizing kayanka a sa maka wuta to tun da aka je hotel din aka ba da dubu ishirin ishirin na tabbatar miki har irana ita yau da ya juya ce mana kala na farko tukuna an ce a rubuta mu rubuta memo mun je mun police extra police sun sun duba sun yi komai sun yi verification da komai an kai eh, lemu panel daga lemu panel committee committee committee na post election violence uh, da presidency sa aka zo hill station a plateau state muna nan a wurin duka shi ne aka gaba ɗaya aka aka aka aka aka mana aka mana amma har yau babu abin da aka mana yanzu an dawo yau gashi banda mu kanmu da muke nan yau ga ina ina ina ino ibale yake ino sai ibale yake ino sai ibale ya mutu kuma duka duka din nan fa mu fi mu goma sha mu goma sha biyar ne amma wai a kasa biyan mu wasu da ke neman ɗauki daga gwamnati kenan bayan cin zarafi da aka yi musu sandiyan zaben 2011 Na tuntuɓi kwamishinan yada labaran jihar Plateau Alhaji Abubakar Muhammad Badu don jin ko mai gwamnati ke yi na taimakawa mutanen. Kwamishinan bai yadda na ɗauki muryarsa ba, sai dai ya shaida mun cewa gwamnatin tarayya ta naɗa kwamitin bincike kan lamarin. Saboda haka jihar Plateau ba za ta yi katsalandan wajen shiga batun ba, za ta dai jira sakamakon daga gwamnatin tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba ta ga na shin ga zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa Dubu, babban kantikin Duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. mutukar in ba ka lafiya je ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati. dalla sai kuma jihar Kebbi Najeriya inda wata kungiya ta shirya wani taron fadakarwa da nufin ganin matasa sun yi karatun tanatsu a lokutan zaɓe. Shugaban kungiyar Hajiya Hafsat Abdulhamid ta yi wa wakilinmu Maryam Atu Muhammad ƙarin haske dangane da manufar wannan kungiya. manufan wanga kungiya ita ce ta kwantar da hankalin matasa abin da ya kawo mana wanga kuduri na wanga taro da mun kai shine manufan mu kwantar da hankalin matasa don ga yanda mun ka fahimci matasa kowa hankalin shi ya riga ya tashi da cewa ana bakin rai ko a yi ko a mutu to ba mu so abin da zai kawo mana tashin hankali da rasa rayuka ko kone-kone da sauransu abin da muka kokarin mu fahimtar da matasa shine su kwantar da hankalinsu su sa ido abinda duk suka gani wanda bai kwanta musu ba wanda suke ganin kamar akwai wani batun magudi ciki yawanci yanzu dai kan kowa ya waye kowa ya san da ake amfani da phone ka sa ido kawai ka kalla in akwai wasu evidence za ka ɗauka ka ɗauka da phones ɗinka ka ja bakin ka kai shiru sai a ban manya da hukuma su bi ma kowa hakki ne ita manufar wanga kungiya shine na son zaman lahiya sannan a ɗebe abin da ake cewa godfatherism da turanci abin da ake cewa ga nigeria irin abu na gidanmu sai ɗan gidanmu sai ka kana muna ganin kin gane a yanzu a lokacin da muke ciki sai ka ga in ba wani kake ba ko dan wani kake ba ba a yi da kai ga matasa ƙasa waɗanda adda talent waɗanda adda kokar abin da za su yi contributing cikin ƙasa amma saboda ba dan kowa kake ba sai ka ga an yi kwatelin ɗin ka baka iya kaiwa inda ake tsammani shi na kungiya take lurasar da mutane cewa idan ku an ka ci gaba ga haka nan to najeriya ba inda za ta already abin da ya kawo mu ga abin da muke ciki kenan Kazalika shugaban kungiyar dalibai ta jihar Kebbi Malam Mansur Bawa waje kirayayi ga dalibai kamar haka. sunana mansur bawa waje ni ne national president of national union of kebbi state student wannan kungiya kamar ita ce kungiya ta shugabancin daliban jihar kebbi gaba daya wanda yake tare da ni akwai sauran local chapter presidents tare da ni kamar na wasu polytechnics da coe da wasu university wanda muka zo ne saboda haka ina kira ga student na jihar kebbi da kada su ɗauki tashin hankali a matsayin riga ko kuma wani abin da za su yi amfani da shi a lokacin siyasa na su ci zarafin mutane ko kuma su ci zarafin kansu saboda haka ya kamata a ce student din jihar kebbi sun yi kokari sun yi conducting kansu in a such a situation whereby za a yi koyi da su sannan kuma a wannan zaben da za a yi na zuwa gaba ya zama da cewa irin an yi shi hitch free babu wani tashin hankali ko babu wasu rauni daga student ko wani abun nan sannan student ya kamata a ce kun sani cewa akwai wasu shugabanni da wasu mutane da suke amfani da student domin su cimma wasu manufofinsu saboda haka ina kira gare ku da ku yi avoiding irin wayannan mutane wanda za su suke kiran ku domin su yi amfani da ku ku ci zarafin wasu don biyan bukatu bukatar su ita ma jami'ar shirye-shirye ta mata watan organizing secretary ita ma kira ta yi ga mata kamar haka suna na aisha ibrahim mukami na ni ce women organizer ina kira da yan uwana mata da su bar zama cikin gida musamman yan makaranta su fito su zauna su ga an yi zaben nan lafiya lau ba da wani tashin hankali ba an ci amana wani ba ko an yi fada da wani dai sannan mata yan uwana ina kira gare ku kada ku bari wasu yan siyasa su yi amfani da ku wajen an sau butterscotch ɗinku ku kuma ba da kuɗi suna sai da wani abu abu naku ku su an shi ƙuri'unku suna wani abu mutum ya tsaya ya yi zaɓen shi tsakani da Allah bisa ra'ayin shi ga mutum wanda yake maradi. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da Miss Ashley Chindum Dauda. A shirin namu na yau kuma za ku ji ƙarin bayani akan ƙungiyar Women Without Walls wato ƙungiyar mata marasa bango kenan. Da farko dai ga tambayar da na fara yi mata. To yanzu ita wannan ƙungiyar ta Women Without Walls me take nufi? Matan da ba a da ke tsakanin su wato bangon da muke duba nan shine eh, bambanci a addini bambanci a kabila difference in social class abubuwan da dai suke raba mu suke hana mu zumunci matan da ba bango ba sai zumunci ne kawai ba abin da ke hana su zumunci eh. to menene manufa ita wannan kungiyar taki ta mata marasa bango to develop a non-violent an all-inclusive approach to conflict resolution in Nigeria through women. Wato za mu iya cewa manufar kungiyar ita ce samar da hanyar tafiya da kowa wajen warware matsalolin tashe-tashen hankula a Najeriya kenan. Eh. To game da mata zalla ne ko har da ma maza? Eh game in duk inda ka yi tashin hankali ta ne suke shan wahala. duk inda akwai tashi hankali mata ne sun fi shan wahala in an zo kuma in inda za a yi duba inda za a magance matsalin Magance ba a kiran mata kuma su suka fi shan wahala. So manufan kungiyar nan shine mu ga inda za a rika kawo mata duk abin da za a yi za a nemi ra'ayin mata a kuma tuna da su a komin da za a yi don su ne abubuwan ya fi shafe su. To yanzu ya kike ganin wannan kungiyar taku take taimaka ma al'umma? Akwai wani ci gaba da kuka samu? Mun samu cin gaba sosai and mun samu su award. Wato kun sami lambobin yabo kenan. Eh, mukan kira mun kira mata a grassroots especially a wuraren da cika samu tashin hankali. Mun yi ma mata wa'azi su ma yaran su wa'azi su yi ma mazajen su wa'azi kar su yi fada akwai project da muke kan yi yanzu a women without walls sunan project in modern school project in nan is how to empower Malta a grassroots level, especially Martin teenagers, teenagers that are at risk of being radicalized so that we're preventing uh, terrorism. And this program has really been helpful because a lot of mothers that have noticed strange things. Hey. When some mata but it's an early warning signs not radicalization ba, yaran su za su rika canzawa and they will think it's a normal thing. With this program that we're running, the response has been enormous. a lot of ma'aikata yanzu suna duka ba abubuwan da da ba su a gani a yaransu su na gani yanzu suna reporting and it has helped. Miss Ashley ta ce, shi dai wannan shirin zai tada kuma ɗan mata ne musamman 'yan mata matasa akan irin ra'ayoyin raƙau waɗanda ka iya haifar da aƙidar ta'addanci. Yawancin lokaci za ka ga iyaye mata ma ba su san alamomin waɗannan ra'ayoyin ba ko kuma wa'annan aƙidojin. Amma albarkacin wannan shirin nasu ana wayarwa mata da kai akan irin waɗannan halayyar yadda za su kula su kuma san yadda za su yi su tsirar da 'ya'yansu ko kuma su magance wannan matsalar. Kuma a cewa Miss Ashley ana samun nasara don mata yanzu suna samun ilmantarwa akan irin wa'annan ɗabi'un na ra'ayoyin rikau masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Miss Ashley Chindum Dauda da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. To sai kuma sharhin jaridun Hausa a Najeriya na wannan mako ga Muhammad Salisu Rabi'u. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da wani labari da jaridar rariya ta buga a shafi na hudu, inda labarin ke cewa karbar katin zaɓe na ci gaba da tafiyar hawainiya labarin ya ci gaba da cewa a daidai lokacin da zaɓe ke ci gaba da karatowa daga ƙarin wa'adin makonni shida da aka yi hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta nuna damuwa kan yadda shirin karɓar katin ke ci gaba da tafiyar hawainiya jami'in gudanarwar hukumar ta inec mr dixon atiba ya nuna cewa har yanzu mutane ba sa bayar da haɗin kai wajen zuwa karɓar katin zaɓen ba a kuma shafi na shida na jaridar ta rariya ta buga labarin da ke cewa sarkin kano ya nemi a sake nazari kan kama almajirai labarin ya ci gaba da cewa mai martaba sarkin kano malam muhammad sunusu na biyu ya yi kira ga gwamnatin kano a ƙarƙashin injiniya dr rabiu musa kwankwaso kan ta sake tunani a kamen almajirai da take aiwatarwa a kano yana mai cewa matakin na matukar buƙatar garan bawul sarkin na kano ya bayyana kiran ne a lokacin da kwamishiniyar harkokin mata da walwalar yara dr hajiya binta tijjani jibrin ta kai masa ziyara a fadarsa da ke kano ya kara da cewa bai kamata a rinka kama almajirai ba har sai an samar musu da madogarar da za su dogara da kansu ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na bakwai inda labarin ke cewa amarya ta kashe angonta kwana uku da bikinsu labarin ya ci gaba da cewa a ranar talatan makon da ta gabata ne wata amarya mai suna rahama hussein ta kashe angonta a unguwar darmanawa karamar hukumar taroni da ke jihar kano kwana uku da yin bikinsu amaryar mai kimanin shekara sha takwas ta dabawa angonta tijjani mai shekara ashirin da biyar wuka ne a wurare da dama har ya cika da misalin karfe goma na dare A kuma shafi na takwas na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa malaman da suka halarci taron Kaduna sun yi abin kunya in ji Sheikh Jingir. Labarin ya ci gaba da cewa shugaban majalisar malamai ta kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir ya ce malaman da suka halarci taron da aka shirya wa kungiyoyin addinan musulunci da limamai da malaman makarantun islamiyya na shiya arewa maso yamma a makon da ya gabata a garin Kaduna sun yi abin kunya. Sheikh Sani Yahaya Jingir ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da wa'azin masallacin Juma'a na 'yan taya da ke garin Jos a ranar Juma'ar da ta gabata. Inda ya ce waɗanda suka halarci wannan taro da sun yi aiki da iliminsu da basu halarce shi ba Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a ta na shida, inda labarin ke cewa sama da mutane dubu arba'in ne ke shigar da korafi ga hukumar sadarwa ta ƙasa kan matsalar sadarwa. labarin ya ci gaba da cewa an bayyana cewa sama da mutane dubu arba'in ne ke shigar da korafinsu na koke-koke akan matsalolin sadarwa da ake samu daga kamfanonin sadarwa na wayoyin hannu a ƙasar nan a duk mako Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za ku ji ra'ayoyinku ga ra'ayoyi da kuka aiko mana ta waya tarho. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bala Muhammad Dubeli Jimetola jihar Adamawa, Najeriya. maganan yaƙi da ƙungiyar boko haram da ake ta cewa za a yi a cikin sati shida anya gwamnatin najeriya ba fim kuke shirya mana ba kuwa domin mun ga wannan yaƙin kaman kawai muna ga kaman canjin duti ne aka yi kawai wanda suke aikin dare suka tafi wanda suke aiki rana suka shiga in ba haka ba abun da aka gagara sati shida a wata shekara shida ce za a yi a sati shida to ba damuwa muna nan muna kallon karshen fim in allah da mun san duk nisan rashin lafiyan akuya wata ran sai an yanka ta ke magana bala muhammad jubeli jimetola jihar adamawa nigeria. Eh, wata shi magana da ake ta yi ana gudun tsoma a kan hoto a tsige jirgin ne kafin gudanar da wannan zaɓe ko ko ba za a tsige shi ba watanni ana fahimtar abin da na fahimta cewa shi jigawa ta lokacin da aka yi zaben shekara 2011 yana matsayin sabon kamu a wannan kujera an ta tabka kuskure da abubuwan da ya faru a wannan lokaci waɗanda ɗan adawa suna ganin cewa ba a yi musu adalci ba ko kuma su ne masu suka wannan zaɓe aka murɗe aka yi musu a rinkisu aka ce ba su ba ne to dama shi hausa sun ce daɗewa a bauta yanci to matsayin jiga a wannan kujera da kuma yanayin da ya kasance a wannan kujera daga shekara dubu biyu zuwa shekara dubu sha biyar ya fahimci waɗansu al'amura da yawa da inda ya samu kurakurai da inda ya gaza da inda aka yi son zuciya duk ya gano wannan guri to shi ne ya ɗau aniyar cewa tabbas akwai kuskurakuran da aka yi a zaɓe na shekara dubu da biyar kuma kowa ya shaida wannan to yanzu ya ɗau hanyar gyara ta cewa duk mutumin da ƙuri'arsa ta kashe shi ne shugaba a tsarin demokuraɗiyya ta duniya kuma kowa ya amince da haka to shi sa wasu suke ganin ai bai kamata a ce a bar jiga ya gudanar da zaɓe ta wannan harkar ba saboda su suna ganin in an yi takan ba za su ci ba su kuma ɗaya ɓangaren suna ganin to ai su ne suke da mutane saboda ka ya kamata a tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya wanda ya ci ƙuri'a ta gaskiya a bashi mulki shine tsarin zaman lafiya a ƙasa amma za ga waɗansu mutanen ba maslahar ƙasar ne a gabansu ba ba kuma abin da ya damu ƙasar ne a gabansu ba son zuciyarsu ne ko da me ko zai fara a ƙasar su in dai bukatar za ta biya to duk ma wata fitina za ta biyo baya ba su damu ba kuma shine abin takaici a ƙasa irin ta Najeriya. Kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. wasu mahara da ake kyautar zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai wa wani ƙauye hari a arewa maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane 68. Shaidun gani da ido sun gaya wakilin muryar Amurka cewa mayakan sa kan sun dira kan ƙauyen ne da ake kiran Jaba a daren Talata. Wata da take zama a ƙauyen ta ce maharan sun ƙyale mata amma duk wani namiji hatta yara 'yan shekaru goma sha biyu sha hudu sha duk an kashe su. Jiya Alhamis manyan hukumomin tsaron Amurka suka gargadi 'yan sanda da sauran jama'a cewa su sa ido kan yunkurin da ƙungiyar ISIS take ta yanar gizo wajen ɗaukan mutane da za ta yi amfani da su a matsayin 'yan ta'adda. Hukumar da take binciken manyan laifuffuka ta Amurka da ake kira FBI da kuma ma'aikatar tsaron gida ce suka ba da waɗannan gargaɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wadda yake ganawa da shugabannin ƙasashe da suke yankin Gulf a Saudiya jiya Alhamis. ya yi ƙoƙarin ya kwantar musu da hankali kan yarjejeniyar da ake shirin kullawa game da shirin nukiliyar Iran yana cewa Amurka fa ba za ta kau da ido kan take-taken Iran a yankin gabas tsakiya ba. To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin addini na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabon Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.